A shirinmu na matasa da siyasa a yayin da sauran 'yan awanni kalilan da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Dandalin VOA ya zanta da wasu matasa a ƙwaryar Kano domin jin irin shirin da suka yi na karatowar zaɓe na shugaban ƙasa ga kuma abin da suke cewa. Sunana Bashir Abdullahi a ɗan ƙungiyar Adamu na ma'aji Islamic Secondary School a Nusa. To gashi zaɓe sauran 'yan awani wani irin shiri kai na eh, zaɓen ranar Asabar? Eh, gaskiya alhamdulillah na shirya sosai wajen fitowa in kaɗa ƙuri'a ta wa waɗanda nake ganin za su ba wa ƙasa ta gudunmawa kuma su ba wa ilimi tunda ni na kasance ɗalibi ne da kuma harkar tsaro da muke fama da rashinsa a wannan lokaci. Idan ka ce ka shirya, me kenan kake nufi? Ma'ana PBC card ɗina ina tare da shi ko yaushe ma nakan daɗa lokaci zuwa lokaci nakan shafa ma in ji shi in ji ko yana jikina domin na shirya tsaf wajen canza duk abin da yake faruwa a wannan lokaci na wasu abubuwa da suke faruwa kamar muna fama da rashin tsaro a wannan ƙasa sannan kuma ga ilimi an samu taɓarɓarewarsa sannan ga rayuwa ta yi tsauri wa mutane ya sunan malama? a sunana Muhammad Alkasim bakin ruwa. Wani irin shiri kai na karatowar zaɓe ranar Asabar? A babban shiri na shine dai na yi redi tuntuni tuntuni so nake ma ranar ta zo domin a mu canja mutane na gari mutane wanda za su kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu baki ɗaya. Idan ka ce shiri me kenan kake nufi? A to shiri ina nufin dai tunda kati na yana nan na iyalai na suna nan to zan ja hankalin su gaba ɗaya kowa lalle lalle ya fito zaɓe ranar 16 ga wata da kuma ranar 2 ga wata don a yi zaben president da kuma zaben wakilai da kuma zaben gwamna insha Allah. Kina abin nufi zaka sa iyalin naka a gaba ku tafi wajen zaben? Daddar Allah kowa da kowa a dangina dukkanin su tuntuna ma na ja hankali kuma a yanzu ma ina kai na lalle lalle kowa ya fito komi rana ko komi zafi komi sanyi a fito a tsaya tsayin daka sai an ga an canja canji da canji da dar Allah To, ya suna malamin? na Sadi Garba Idris. To, wani irin shiri kai na zaben ranar Asabar? Gaskiya kam wannan zaɓe kusan ya bambanta da shauran zaɓuɓɓuka da aka yi a baya. tunda su kansu hukumar zaɓe sun shirya wannan tafiya yadda ya kamata don a yanzu haka ne ina ganin na karɓi sakonnin message wajen guda uku na tunatarwa akan pbc card to saboda haka kusan ni ne ma'aji na dukkanin katunan zaɓe na family ɗina saboda haka suna nan mun tanade su mun killace su za mu zaɓi cancanta za mu yi kokari mu tabbatar da cewar mun zaɓi waɗanda za su tabbatar mana da adalci da tsaro da lafiya da kuma ilimi a wannan ƙasa ta mu baki da. sunana Muhammad Awal Suleiman shirin da muka yi ma wannan zaɓe na kira membobi na kafatani gaba ɗaya ƙasa mun zauna da su wajen su zo a yi zaɓe a yi shi lafiya a tashi lafiya duk wanda ya kada ƙura'a ya koma gida ya saurari sakamakon zaɓe kamar yadda doka ta tanada wannan shine to banda wannan um, ka san yawanci akan ce matasa su sukan da zaune tsaye lokacin zaɓe um, shi ka dan wayar da kan mambobinka na cewa ku tabbata kun bi doka da oda alhamdulillah lillahi wa rasuli na wayar da su wajen su fito gently su tafi wajen zaɓe su kada ƙura'a yadda doka ta da in sun dangwala su koma gida su saurari a sakamakon zaɓe ba ta da hayaniya ko wani ta da hautsini kamar yadda yanzu 'yan siyasa suke amfani da matasa wajen ba su kayan maye da sauransu mumun wayar membobin mu kai na kar su gudanar da wannan aikin wannan ba ɗabi'a ce ta ƙungiyar anosa ba. To madalla da fatan za a yi zaɓe lafiya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.